الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعالى تبتع الله فلا كيتشي بعلم تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا da foli teniyo ko? tafashi bi guta ya juma da saniya 1435 kanin da nigeria na adin daidai bai tsofa shi da ni yan april 2014 ya da yan miladiya na ya ci gaba da kafin littafin sharhu sunna ya limamul barbahari ne kafin shi baci daga littafin wucin na mai ya ji fata don na gayi karshen kafin daga littafin wucin bo na insha مساله ne da الإمام البربري قال ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله ولا لوالدين والخلق أجمعين ولا طاعة لبشر في معصية الله ولا ولا يحب ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى غو من السنة من يسن بودا أن لا تطيع أحدا في معصية الله قال لي تزان دوندو فتيل بيان شيتشوما ولا الوالدين كيمن تشوبا قال لي توايتين بيان شيتشوما والخلق tuwali ta shi ma ajima'i na bayani ga lami tuwa ce liyan bayan su ya ce ma la ta'ata li basharin fi tilla. e lami tuza wangi e ce liyan bayan su ya ce wa wala yuhibbu a hadan o ma wa zango ce ke lefi ma wa kara zalika kullu mutun da lefi ba bayani lillahi ya ya ce ta baraka wa ta'ala بنا الإمام البربري هو من السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله من يسن وقال وغلا متزان دون بيتين لبين تيشوما نانا أصل يومين أصول أهل السنة والجماعة أو ganin nawa daga bana annabi ne ya gwagan ce ci biya min cewa tabbata na gaga la ta'ata li makhluqin fi dan yamba ya ce ci ba annabi ga inna mata'atu fil ma'rufi eh lami la tu zai tiya bolo bolo da na ji foro ga wole ce ci bana ga lami tuma on ti ga baba we ko wanci ti na we ko ti du ci ci ko on a ti mulki ci ga lami tu za ci man ce ci ga itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah a habaruwa da rubanu shi manya shi ba zai ji ba da fita can bunan yahudi bai na fara ja zaun ce la ce ce ban bi allawi na adami tulin bayan ce na zaun ce la بنا الإمام البربري قول الوالدين والخلق أجمعين وما لا يتوى من تقوبا بيتين لنبين تيشوما وما لا يتوى ليتا جيتين لنبين تيشوما أما واجب بلو بلو يبين من تقوبا بيت وموجان خير ولوبا وموجين بيين يويا أما أجل فرغو لتيشو بغا لتيشوما تيشو وفين الإنسان الوالدين يجيز عنه wasu ci gaji bolo-bolo a lubayen mancuji yaman caji hamalatu umu wahanin ala wahan na mulayen waye ginan ko. giko mm. bokuto ta ce bokuto wa fi saluhu fi amini amma yuge albi kuna be wumi biyo nugu ya gubanan an shukuli wali walidaika jiya boya mi tuye ce mo jiya boya min ciye wa jilayyar musayar ba sai shiga a jibalo wa in ja hada ka lan tu shirka bi ma lai salaka bi ilmu aga ju aga be ji kokari bi ngo la lo fa sai ci ba ci yana wace yi limiti wa na fala to fi ma gala mi gala mi tuye man ci ba ba wanci ma wa sa'ibu ma fi dunya ma'rufa jibolo bolo bi ayi jo ilayya mon ji hukum ce ci ga ba mu ga wa ya fawon na biyu kun bi ma kuntum ta'malun ne ce ma ye labari ya tuna je fe lona e bogo e jin bolo bolo jin e manci wa jan sallama wa sani wa yayin gicigi wa ya tufu wa fan wa yayi da daraje wa latsan ko mm. aga tun tun wa ya da kagun jin da na ne bayan sai ta nan wa ga loji wa wa izini ba kawai magari sallah yana fila jin na wace wa gaji wata sallah yana fila ba da wasu wa da yayyayen na yawai wani yako mai bata wa jibiyayi amma wa ja mutunca wa ma ke wa ma na wa ma wa ma wa ma wa ma ka ba wani musulunci amma wa fake ba so wa ba wa masu ke ne musulunci wa sai cujin ha foro alago ko sai cujin kpadin ha alago amma wa aji ba da yammanci sha wa ma da lamita yammanci ya ce lin bayan sai ciwa ẹgbọ́gọ́ e ẹ e lamitu alita ya ce lin bayan mm. sai ciwa ko? kaza na gafi zanen tsoba gana ba na al da barbari ga wala yasibu alayhi ahadan wa qara zalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala gafe wa zai boye ne fi umare o mu so ne le fi hu benin ai ma na gafe la gafe da wa zai bonin waji le fi na mu sai ne le fi mutu da ne juna annabi ga man ra'a ku munkaran ne ga le di mi ne bona fali ga yiro biyadi ngajin lawun je babe huyi fa in lam yastati' kagun da iko na waju ba ga guni na ma fa bi qalbihi ko fa bi lisani yamin kagun da iko na waju ba ga guni na ma wallahi shi ba gangani be yin taruni fa in lam ka kagun da iko na waju ba gangani be yin taruni na ma fa bi qalbi wallahi shi ba gangani be ya guni wa zalika dhaful iman na ga imani na to gogu gana ba guyo ko mm. fale gan ba gwanna banin nan zai zafi damu yin doro neman caga gana kauga ya tsaye ci ba jan da aji ngo ne na jiriya ko e za shi madambo e bubu yana da manya na yan do na manga gana ka manga ci mi caga mi to ga yin man wuce amma sai ji ta asubanci ga wuce na man wuce ga gana amma sai ne ga zan do ne ga gana ne manya bana da zan ci ba amma ne wọ́n lè kíá jí mọ̀ nà kí a lè mùsùlùmí ti bàbẹ̀ mọ̀. nọmba tírì tẹ́gbà sí dánwó náà dánwó gàgá gbọ̀nà ajá ajé káyẹ̀ gan dánwó gàgá àdé tó ti bẹ̀rẹ̀ tó ṣúrin ba wọ́n lè nà síkẹ́ kíkí da ce mai wata bayan boye na wani alibin na jibe ne wani bebiya ya fuwa ya liga dabe ya tsonan lami to za wuce ya teliyan bayan to ya ci wani ya gagwa dabe doji istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ya nabi tewa temi to an to suna te suna ga dabe doji dan ya maga te fuwa ya ni zane je shi shi ce lami tuye mun ciji

wabani ne ya joji le kulle mri minuhun ya ma izin sha'anun ya guni zangoro fagai wajeti wajeti ta ciwo a na isa a tsallan ga a ganin yuni na na fatima na ga salini min ma li ma shi ce la uguni an ki min allahi shi'a ni ya kunke a wadda ga bayan sai ciwa zanga ci dabu a jami'in da kun da kwashe ji umarjanin alagi ga sukun yana ele ga adiga daga na sun dakun da kwaje jani nan waji jani kwaku dalili yani hmm. awa lauka na abawun la ya kilu na an wala ya tarun ba ba shi ga sai aji hankali a maje ba wasu kunga ba wuda da yawo yani kilo jami tu ba tu ya ganda kun da ko je ganda kun da ko je maje dai jani zanwacin na ji mai bisi huwa ga oga ji wani tuni e efo ga daga kawai tole to ga Allah yawe no ile ga mano ala le ta ilikin na mushrike mm. fe ga fe ta ju sabila na ya ga ji mi fe ko e yi mm. fa na mil khataya ko e ga le la mm. kawai tole mutu ga kwa a ga le tun ti la e bogo ba da mo ya lu to a ko ti e ma bi ha mi ni e bago daga ije ba wani na raɗi bago yi gaskiya na alitu ita biyu ma wanzu da ilai kuma rabi kuma mutum yana cin gaya daga basu ya ce wani wala ta tabi min duniyi auriya wa na za su rati sirati mustaqimin fatai wala ta tabi su fata faraka bikum an sabili alayhi sa sun ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya mutu sunnan bi sunnati al-khulafa ar-rashidun shi gada falaye wannan nogoto da falaye na mara anabi kan anabi ga inna rukawar wa wacce walata shirkun lafa shirkun ga sai da shi yau ga daga na biya ma wannan kan no ga shi kuci wani sai ga biya anabi ma hadda shafaki mun ga daga e, mun e e ya sayo waga da sannoye umale umunni to ya ci bai gwanda ya ware la ta ta ni makhluqin fi ma sayatul khaliqi sai eh, lami to hadisi sai lambar sai ci wa annabi sa sallan magan man kana halifan fali alif billahi aw li yasmut ko shishi a ro ga ba san do sallamu to ga zubi da da shi da shi kan ga wadaji sallan ji ma wace ne gan dole wala no tu ganan da bana man na ga irin na wade boye yuna ta ganna libari idanu ji ali salati ni yau juma'ati aga sallan juma'i fas'au ila zikin lazarus bai ya kurugwa a ga sallah juma'i ya gaje diban mai da masallacin juma'i a nan igan zane ga sallah ya juma'a wuta lugwa ta hawunan na sabba Allah wa lafiya wuce cin yanke bayan wuri zai shi shi sai da ji sallah ya juma'a gbogi mare ya bo fe gan zane wuna, za won ci kuye bai wa boye bugo ba damuwa mare ya gan na lware zai shi shi lugwa za ba yi wa wajen agogo ne ga lokacin mimare sai ce wannan sa'alin na sa'alin ba ne ku su fiya da gire ya allazi na amuriya na shayi ma ni jina no sai ce ga fanki hu ma saba da kuma ne sai ba na sura ta boruba e ji da ji jawo ne ga safiya na guba guba guta guta guni guni kin na bayani gobe da ni zai ci shi wani tuga zangoci e ce o gaji da ya sallama mamore alali malin sa sun ga lati dukul jannata ta tuminu ya duwa ajina sai ga imani ji wala tuminu hatta tahabu e ma ji imani sai ga wado ji imani ya kuma sai ga wado ji awalla adukum la shi za fa'altum ta'abantum afshu salama bainakum láti ṣì lánà ti fẹ́ ẹ̀gọ́ olóògbé àbẹ̀ lánà tó sójà àdáàbí omi pé pé ní lọ́jà àdáàbí iná máa ń mọ́rẹ̀ náà lè nà á lè bà wá níbi bá ugwon ya manna wa cewa ga to zan ne ga ji makanta mu na mun la mu baya wujin ya mun do nan ga ga la rugwa na lu la rugwa do nan ga ga la jina la jin wele na ji ba wa ne ya zan doro ce mi ci zanen mudi alkhairi game da ce ci na ga ji ji tuba kullu adam khata an yi ba sai ce mi ci wa khairul khata'ina at-tawwabuna babo go do do shi ga ruwa mu wata da shi ya yi na wace lega ne ya bane baba daga wazo shogo biyu wa kuma excuse na ji excuse ne eh la mi tu da yace irin na ba sai ki kaje sai ani maka ne zuzu shi yoya da ebogo ke ga ne wa jide nan kai zaga iya biyoyi na ci ma ga na ji dai dai al qur'ani ba ya ne za ta da fahimta yan sahabe ji na ai mutu ga za ka ka za ka mu kire mu saboda la ta'ata li makhluqin fi ma fiyati al khaliq al imam al barbahari ce gaga mu ci gaba ga wal iman bi anna tawbata faridatun ala al ibad wal iman za mu la iman ji bi anna tawbata ke tuba ji faridatun alal ibadi wajibi wata ce wujo an ya tubu ilallahi azza wa jalla ala tuba jan da ba ce na wacina min kabirin ma'afi wa saghiriha to zunubin ci to zunubi ta canji ezu la imani ya tuba farilu wata ce wujo wajibi ezu la imani ya tuba farilu yo daga zunubi bayanin ya bana ce ce lati ga wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ba ta yayi mu'mini shi ya ji tuba lo bayan to yace bai laide gwagan to yace ga ya allazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an ankum sayi'atikum ya ne dai ma jina ya tuba lo bayan to yace tuba ne nasuha nan wole ko tuba na yi nasuha nan ngai tuba nan wajibo so ya ce wane filuwa wani tira gwanke waje ne ya ga waje ba da sun ne wuce biya hakin ya halitta na jimo waje na sun waya laya ne ga gani a fadi ne sai ce wa oh, ya tufa wula ya kawo zalimin zai yi tuba ne zama shiga a zalimin ya bugun wa rubuta ce musulmi ga tuba ya bai ne wani ya zamu ga la lalamare ya tuba ni bi ya zema ya zama fatu ba tamun sai ji wallazi ne za fa alu aw zalamu anfusahum zakarullah jama'a na jaga al fashalu ko ma asita ta ji zalunci na a na sai fa sai tuna wastaghfiru li dunubi wa yakunu dunuba illa Allah amma ja ba gafara ya zunubiya ya zada bane ne fa bi zunubi na sai Allah wallan yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun da an cima cewa wani bane fina jini a to mabi ilimi na ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa janna jama'an naji ne gaba ne daga bayan sai chabu sai ji yin namar taubatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu hakima وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان توبة دبو يزعنا sai lice ci ba sai gile sai har da kafin na su dabi wani cibiyar ta zuwa tuba ji bayan na da rugo sai ce go tuba ya duji ɓanɓayin duji tuba shin ila mai di shirka wancan tuba ji sai shafa bi eh sai shafa bi yi shirka ni gore kubura akubaru ni gore ngatu ba yuse ta farki da ni wato hmm, hmm? hmm. bi ah, la jami'a wato na, mangula ti shirka ya ba ni ba nga ayu almu'minuna go so da ni bi almu'minuna go da no so la ji shirka ni imani zunuba jami'a wachibi eh, ana jigon like film an in shirka biyu na, ana wuce yi alikiyan ga ni ga tu biyu na ga tu ok ga ni tu biyu na mm. ga a fadi yayin mm. amma zane ga yi da iyo, wuce mm. ya to shirka wuce ya tomu ya tuba ji ya ji shirka biya na ce ta fadi wallazi na la na ma'allahi allahi ilahan akhara zai je layin fasu ya ci ba cana wala ya tulun na tsallafi haram Allah ila bil haƙƙi a mai wuzana wala ya nuna a mai daya cana wa man ya fa'al zalika da naga hatin ya gana yalqa asama yudafu law la azaba ga za ko tuma da jiyo mulki ya bace wa a khludu fi muhana illa man ba sai da tuba jina yabo kan waye shirka ya zai jin wuce tuba ji sai ta faru amma ya zaga ji zunubi ci na ji shirka na ka kafin cinci kwana ngole nga ti ato tuba jibe ke ta ke fadwi amma nga ato ta ke ni jimbe tine di shirka umarci kafin cinci kwana nga da fa di kiyami wa ba so cin fadwi wa ba so cin jun azaba ka so cin magujin azaba wa gunogun fe wa yau jira na ko mm-hmm. annabi za a sallam ga at-taubatu tajibu ma qablaha tuba waje ne de kamin tuba na duniya annabi za a sallam ga ayyuhan nas ya za an yi tubu ila Allah ji tuba lo bayan ce ce fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthar min 70 marra akika ne ji tuba lo ba sai ce fuwani wa gazu 70 annabi ji istighfaru fuwani wa gazu shi su ebogo ezula ne tsoro ya buga ga tuba ce wa gaji wasu ya ce alalillahi dinin khalis wa ma sai ke kira gwangere ibn ali diga annadan mutauba da gwangere tiki wo tuba ya yi ta ci wace akiya ne fi lugware kuyo ko daidai wace ake ide ni ya ga waje bada su ne su wuce biya kuma ya ke zo an yi mawa ga ake ala da haya kuma ga bibiya da dawa da jenga ciwo sai jiliyo waga tuba jiwa kiya bayani jiya za a yi ganin gaile nan unuwa illallazi na tabu wa aslahu wa bayyanu ka tuba alaihim wa ana tawabu arrahim al-imamu abul hassan al-ash'ari jin fi yan mutazilanci da sha'ira shi ne ko kunci mm. da tuba da dashin aqida ya ahlus sunna wani wata rita ta alibanatu an usuli jana ne pesa ya aqidu fi no enu je baje sunna idan can mm. ibn aqil alhamdali mutazi tuba na wata rita fika ibn taymiya ga fayin da ne nan dakon da kwai sai ga ya ci gan Allah ya to a ci da shari ne to ka mu to mu ne kin ga ba mu ne kin ta bayan ci ga class mu ga ga wuci ji jideriya Sheikhul Islam Ibn Qayyim mu to ga mu fe bi fanti ya ma mu ya bi su fanti su ya bayani ji Al-Imam Al-Ghazali fe ja an fe ja fi da ilmul kalam ne umatu ba ji walo shara la kila tawiya ga al Imam Al-Ghazali da Al-Fakhr Razi wani ya gan sharar tani ya ji fiyago ba na ya ji tuba daga ilimin kalami nan abu sama da ya gana na fejin da ya tijaliya ne nan wani tuba ji umarni tuba na wani ta fika risalatu da ila suna zaji da wani bida taqiyu dini hilali al-maghribi mufeja da ya jami'a ne amma ka mu su ku a tuba ji wata litafika suna haji ila fiti tijaniya so kwale gan yan na shige bayani gurgudun hali ezu jinjara ezaga ya live gan yan gwasu na yi sai gale nan jiya kiya wani dai ya wula tujon wula tubuji zama ga tuba din ruce wani jiya wa sun sun a ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu la yakatu alaihim wa ana tawwabur rahim Hmm. ní ji gane ko sai za mu gashi shi wa ka da na a ga gaskiya tura nan rabi littafin alfarku bai da nasihati wata ayyar ibn rajab lawa inna karahata izhar alhaqi iz tilken ko ya alfarku bai da nasihati wata ayyar nan zaje ya yi wa ga gaskiya iza kana mukhalifan li qawli rajuli azake ga wanci ga ne ga zabagin da ci na ne ya sami na fali mahmuda wanda min ya sifa wangi ba gaskiya cina mai bana gaskiya na le ga manno ci bana mun wa a ta gaskiya na wato na ji sifa da kirkiya bal alwajibu ala almuslimi yani wajibi ta ce muslimina ay yuhibba zuhur alhaqi wufi wa ga gaskiya lutuya wa ma'rifatul muslim lahu muslimu wa muslimu ja dina gaskiya sawawun kana zalika fi muwafaqati aw mukhalafati je jiro ba na ta siya wasu na ko na da yoyi na alewa zana lewa ba nan wa ga min nasiyati lillahi li kitabi wa rasuli wa dinihi wa aymat muslimina wa amatin na dan nasiya jiya so yaci da litafin da tushin da addini da da shehu musulmi bai nan wa zalika huwa din na ga addinin kama akbara bi nabi sallallahu alaihi wasallam min alim sa sallam ya labari nan wa na ku hmm. ebwana kakin babon nan matsala idan bai zai shi na su biyo ga matsala na jikin na zanu ci ya gano jiki a wani daidai amma da bi eh, a a dogon da za zanu su zanu raji kimo zanu ra ga mango ne da shetanun akhrasu Allah kiyaye mu al-imam ahmad labin musnad bu volume 10 page 17 rakan hadisi 10959 hadisa abi sa'id ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yamna anna ahadukum haibatan nasi an yakula fi haqqin idza ra'ahu ga lugo doyen yi shi. wawon wa da gaskiya ga wasu sunu au shahidahu ko mu wajire gaskiya wucewa mu ga wa ta mun au sami'a ko wa gaskiya wucewa mu ga wa jikiya wa ga mu ne ga na bayanin da mini kisalu al-mahmuda ko e gogo gashi shi ebo edo ya zawon gijo ɗaya gaskiya ga wa ta mu ruwa ji na ko a ci ga bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gan al-imam al-barbari ce ci gaba gan wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يشهد نجري liman shahida lahu rasulullah ya zana alayhi sallam jiri ana bil a bi aljanna yana fa huwa sahibu bid'a zana dan bid'u wa ya zai muyo shakun fi ma qala rasulullah zane je shakka dena nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gane wajiro yaza, za yalijen ne ko wajiro ya za gangari da ene a kai da hansu yawon da ga yaji da na na diga jiri a ganwa da aljanna na ayari jiru ganwa da aljanna da na na diga jiri a ganwa da na na ayari jiru ganwa da na da na na sibe tiwo ganwa da aljanna na sibe tiwo ganwa da na na ga jiriya a dundun da ai mai gawa da jina kuma da nama amma wadda sai ba kun ya alkhairi ya za kirki sai ta da aljanna za da dajima sai su da ya sai ta lugwa a bida inama amma in general mumini ta da aljanna in general kafir ta da aljanna amma in eh, astaghfirullah lalazi in general mumini ta da aljanna in general kuma kafir ta da a danan a jinnan ne gane ku? Mm. astaghfirullah alazim sorry so amma alal afrad ya one by one sanin ya ne diga jiri a gan a da aljanna na iya rigiya ke sai na bakar nan ke sai na umar nan ke sai na usman nan ke sai na ali nan ke talha nan ya zubairu na ya sa'ad ibn abi waqas na ya sayyid ibn zaid ibn amr ibn nufail na ya abu bakr ibn jarrah na ya abdurrahman ibn auf na ya nana aisha na ya nana khadija na ya zaid na hasan na ya zaid na husaini na ya ukasha na ko ya na na ibn malik na ya bilal na fata da ni jarib za su na labarin gan a da aljanna ke mina ne isa sallam ke jiri ya zai loko ya badir na ga yin Allah sala ala ne badir fa kala malu ma shi tun kad ga fartu lakum na ne isa sun wallahi riji na ra'adu shaida badir hudaybiya dan do na da kuma badir da hudaybiya ne zawon shi wa allo ina zawon shi bata da da aljanna sai ci mai daji ga sahabi rejima ne ga jiriya gan adana su, suku erigi su gan adana al-imam al-barbari ce ci gaba wa qala malik ibn anas rahimahullah من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له, وإن كان له تقصير في العمل وقال بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة وقال فضيل بن عياد رحمه الله إذا رأيت رجلا من آل السنة إذا رأيت رجلا من آل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من آل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة الإمام مالك قال من لزم السنة sannan ga wala su sunna wuce Allah sunna nan wa salima min wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabi annabi ma bi aminci da zamu ce mun ji sahabi to kwa umma ya mutunca umma ba fiska umma ga dide tawa umma barama ya umma bayu ya umma lefa la umma bayu sai ciya nan summa mata wanci ma jihari ta tin yakin ya ga wannan ka na ma'an na sani ga famba bi annabi shi wa na da za gaskiya shi wa shuhada'i da shuhada'u shi wa salihina da za kirki shi wa in kana lahu tafsirun fil amal zane na tabbatu je dukwa ko Nga kala bishir ibn al harithi bishir ibn al harithi rahimahullahu ga as-sunnatu hiya al-islam sunna ga musulunci wal islam huwa sunna musulunci to magayi sunna wa qala fudail ibn iyad fudail ibn iyad rahimahullah ga idza ra'aita rajulan min ashab min ahli sunnati ga gane da zai idza ra'aituhu إذا رأيت رجلا من آل السنة وقال لي زي من يا آل السنة جو فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول إذا رأيته إذا رأيت رجلا من آل السنة من قال لي زي من يا آل السنة جو فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله كوا هذا من لي زباجين وشي من صحابي عليهم يونيو وإذا رأيت رجلا من آل البدع ما قال لي زي من يا آل البدع جو faka anna ma ara rajulan min al munafiqina to a zambi da tile min ne munafiki jona wa qala yunus ibn ubayd rahimahullah yunus ibn ubayd to ci guyun ga al ajabu e mamaki dana mimman yad'u al yawma ila sunna ya zane yin nan wa ila sunna na wa ajabu minhu na majima mamaki dana al mujibu ila sunnati zanoto wa dawon sunna goncayi wuce yana al imamu malik ga man lazima sunnata sannan ga kwasu sunnana wasa lima minu ashabu rasulillah sahabi annabi ma je gugwasa daga ba sa wuce wani Sun mata ga na ma jajali na kana ma'an nabi na zane ga famba biya ni biji wasu diki na bi za gaskiya shi wa shuhada ibe shuhada uji wa sali na bi asalihu na shi bi na zane ga gwala sun sunna ya ni sa sallam to ilimi to eto to kai da wani al'imamu malik gaman lazima sunnata zane ga gwala sun sunna na wasu salima minu sabu rasulillah sahabi shi a sa sallan ma ji aminci biyu na sun mamata mata wuce ma ji hajjali كان مع النبيين والصديقين wa والصالحين sannan ya fama biya annabi shi bai za gaskiya shi bai shuhada wa shi bai za kirki shi sannan ga wasu sunna nabi ma'ana sannan ga wasu sunna annabi to ilimi to eto to aqida umma jadi litati ha cinga gona umma sai ba gafara da rama da yarda ce ci ya sahabi annabi shi na umma gizan don da mini sahabi jo mutunci amma ga da ta abuwa nan umma jin ta dun wa daga fitina ne faruwa tsakanin sahabi jo na. da wata ga famba da annabawa shi da siddiku na shi da shuhada shi da salihu na shi ya e bane zanna mutu tusa kobe tucu so ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin na, shuhadai was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa man yuti Allah wa rasula zanna mutu tusa kobe tucu na. fa ulaika jama'a mutu shi ma allazina an'ama Allah alaihim ga famba da zai sai ci ni maya minan nabiyina min ya nabi jo was siddiqina bi gaskiya shi wa shuhada bi shuhada shi wa salihin bi zakirki shi wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla bi zana esa doga je ni da na jina yau ji gane ku agwa su sunna abun nabi ma nan gani agwa sunna ni gina wa diya gani bi na wani lagan anabi lashi zo ya ga zandoro

a mai layi ma ji ba kaddara to alkhairu ga mai sharri a mai layi isbat yin sifati yin sai ji kamar ni ku bi jalalihi a mai la sai ta bi alita ya buja a mai yi musulmi ji kafire bai fi ka ba iri na lona ba amma ja ga imani e goyo bi ki da akide we bi o meke amma ni firaku dalaji ba to ji to murji'a to musabila to kadariya to karramiya to jamiya da firaku dala wani bata aliyar ba amma jan sai sani da yajin gani bai sa juji a mai biya kai da ya gaza dabo na yi masu munin galiya ne a sallan bana biya na ba ce tijina yanzu kan doro magaskiya da sai fafaza bana ne diga fano nan a mai lawala waya zagan zakan zai doro na wa na wa jeje doro na wa kanan e eh, ji na sandun da sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ga wa sai wa za ba sai ce amma ga yana zafi yana zanafo e eh, gwen sai ce amma da tabiya kirki amma da gun alita ji amma da tosai alita ji amma da azkaru amma da kiyamu laili amma da bulu bulu da yamanci ne fadin ne na ahlus sunnati wal jama'a ajan sai jinin ga malafi da ahlus sunnati in fi litafiyo litafiyo sunnati ẹgbogbo ìkìnnì wọn fi lítà àti àjẹgbẹ káyídà àjẹgbẹ mọ́nà àjẹ́ ìrìnlọ́wà lámìtó wà tó lọ sọ́bíà شيخ الإسلام ابن تيمية على عقيدة الواقعين هو من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبي ما سنة من أصحاب رسول الله يبنى بجن تراجم والعلي وملاجع من أصحابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ba na limamul imam al-barbari ga wa in kana law tafsiru fil amal na kai tunan galo na nga ba kwandegi mana zana nga ya ci da wuyi unta kwa su sunna umar da go ya sahabi a ne biji umma za umma na za na na jibana zanana tabu da tundo kwa zane raja ya gwaga da bayiwo inna allaha la shi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya shawo." بنا الإمام البربهاري بشر بن الحارثي قال السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة سنة قال مسلم شو مسلم شو ما قال سنة بيعني لنا بقى بيعني تعرف بيعني فضيل بن رياض wai za a ra'aitu rajulan min ahli sunnati min gali zayami ya ahli sunna jo wa faka anna ma ara rajulan min ashabi rasulillah ke wa zan wani zan ce mini sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi ebuwan wannan zane ya ahal suna lamila tu sahabe shi da yana ne za a sanar magana ebuwan zane ya mutu hannun ga ake da mini hagu وإذا ara رجلا من آل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين من قال إذا أنت تشيني من بدع جو كي أغمي إذا أنت تشيني من منافق جونا ẹgbọ́n munafiki ṣe ẹlà musulci láwùzọ́ àìrí àmá ẹgbà àwọn sókún káfíìtì gbogbo a ti gaga nbda ṣi ẹbá jí ń taro aga láwùgán àìwá níbi àmà ìlàmì tó àníbi àmà ẹni ìjìnà sókún wọ́n lè na àníbi sọ́lọ̀lọ́ àlẹ́sọ́lẹ̀ bébì iná bá ẹgbọ́n nàìjíríà sún náà níbi wọ́n lázàjì láàṣẹ ní sunna anabi wala zai lati yi aske bidiya masu kun wai jajilo Dubu sunna anabi wai yayi gada lamiyatu anabi sa sallam bidiya masu kun wai yi gada lamiyatu zan da ci kwada lamiyatu kungiya na ci kwada lamiyatu ra'ayi mace sunna wai zai gada lamiyatu wayi amma bidiya wai zai gada lamiyatu ra'ayi يونس بن عبيد رحمه الله قال عجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وعجب منه المجيب إلى السنة إيه ما كدنا يزان يزان إذا يشو سنة أنا ما كي أجيب ما دانا سكو سكون لا إذا نوتوا يشو سنة وشماية وشماية سنة في قادة تاتي يعني يتاشو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبا للغربا مسلم تتشيغا magaje baje ya ga ya bugo igmafa ulu batu ya algura ba aga a ga alibi zai shi ya algura ba wuje alibi ga allazi na yusuf da kuna za fasadan nasu zai je ji gyara kaku ne za ji ga ji lalace nan ruwan da cikin gan yusuf na kuna ma asada sadan nasu e ji gyara ne ne za ji ga ji za ga ne ji algura ba gama la harbi da la ta zalu ta fati min ummati zahirin ala alhaqi la yadru man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalika bane jaji lalace tuna a dai zai ya ko gaskiya na da jiga liya bana a Allah kun har da ka kuna a tashin kiyama ne الإمام البربري كتير بقى وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت ابن عون وفيق كانوا جاد لهم as-sunna as-sunna wa iyyakum wal bid'a sunna sunna mai je gangba iya kiya bi bidiye hatta mata an ni gufe ga albi kafin da jana jirina wa qala ahmad ibn hanbal rahimahullah ahmad ibn hanbal sai ci guyu ga ma tarajul min ashabi zan mini jama'a mu jo mini ji makanta mu jo mini ashabu mu a jana dali faru iya fil manami a cikin liwiye na fa qala mu ci kolo ya bi abdullah e ga imam muhammad ibn hanbali nan ga abu abdullah ne ga alayka bi sunnati ya ga su sunna فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة إما فأنا سيأتي مكامي جنجي تيبو ونغاية سنة مو وقال أبو الآلية رحمه الله أبو الآلية سيأتي قيوغا من بات على السنة مستورا زندون بنغا جاني لتاتين سنة أسلو ما ستاتين سنة نام فهو صديق زني لغا سيو عليه تصام دي السنة نجاة إذ لغو سنة غينا غنزا ابن عود ba nun diga a sunnata a sunnata yi mana alzimu sunna hmm. ya kwa su sunna ba nun diga iya ku ne je ga mana kun waje wani wani a rabi da alwa al-imam um, Ahmad a gama ta jiri min ashabi faru'iya fil manami zan wacce mini jama'an wujo a jahan jeli a ciliye nan ko fakala ga kololi abi abdullah e ga imam ahmad bin hanbali gan alayka bi sunnati agwa sun sunna fa inna wala ma ni rabbi azza wa jalla ani sunna e ma fa na ce kan ga yin tiya sunna boyo ka abul aliya ga man mata ala sunnati masturan fa huwa siddiqun dan ga jani ta ce sunna na zanna siddiqu as-siddiq ga zanne ta gaskiya dokuna ko mm. wani martaba muru ne shi zume martaban annabawa shi nan ngai zanagwa sun gaskiya to gutotun bona ثم لا نبي لا يزال الرجل يترك ويتعرى صدقا حتى اكتب عند الله الصديقة إذا أكون كيابا في تاقس ياهم مروى سنة سيارة باب ناقوف كا قس كياتاتي يبين تيشونا بانو دي مما ما تعالى سنة مستورا فهو صديقنا ليتصان بسنة نجاتنا shek fauzani gan mata ala sunnati babu ai muta masikan bil islami za a gwa sun musulunci na wani muradu bi sunna al islamu wal islam huwa sunna yana ba da sunna ba wani gai musulunci musulunci to gai sunna an ga jin hali ta ci wani gai leza nan alhamdulillah e ba gwa zago su sunna ga zagwa daga fitina go فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فناجل هاي ولو فامي ليه قولوا وليتين لباشي كاكاي فعليكم بسنتي

وقال سفيان الثوري الإمام البربهاري قال الإمام سفيان الثوري قال من أصغى بوزنه إلى صاحب بدع خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع وقال داود بن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع فإن فإن جالستهم فهاك في صدرك شيء مما يقولون أكبت في نار جهنم وقال الفضيل بن عياد رحمه الله من جالس صاحب بدع لم يعطى الحكمة وقال الفضيل بن عياد لا تجلس مع صاحب بدع فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وقال الفضيل بن عياد من أحب صاحب بدع أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه وقال الفضيل بن عياد من جلس مع صاحب بدع في طريق من جلس مع صاحب بدع في طريق فجلس في طريق غيره وقال سفيان الثوري الإمام سفيان الثوري رحمه الله تيتي لكن قيو ومن أفغى بأذنه إلى صاحب بدعة زندن دون نقادة شتكمين دن دن غنغني بتكموينا خرج من عصمة الله ونقاد دقابو قوتين تيتو ووكل إليها أما قد أن يعين بينو أبو سوشي شتكموني يعني إلى البدع معنى أبو يعني دا بدع مشي وقال داود بن أبي هندي داود بن أبي هندي أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران تأتي وائل بعد موسى نجي عمران قال تجالس أهل البدع قيت بدي ما فإن جالستهم وقد أتوا بيعي فهاك في صدرك شيء مما يقولون ينجي ما زديك ويومين ينزعون شيء قنونا أقبلت في نار جهنم تجول دعاه جهنم وقال الفضيل بن إياد رحمه الله فضيل قال sai ci guyu ga manja lafa sahiba bid'a zando na da ta zuwa dan bid'a nan lam yu'ta al-hikma sai ta la hikma wa wa qala al-fudayl ibn iyad fudayl ibn iyad ga la tajlis ma sahib bid'a ga da ta zuwa dan bid'a man ya khafu an tanzila alayka lana me suna lana ya cin diyo ma wa qala al-fudayl ibn iyad fudayl ga man habba sahiba bid'a zan ga je goyya dan bid'a nan ahabata Allah wa amalla wa tunawala su ko gudiya wa fa akhraja nur al-islam min qalbihi sai ki maga aske musunci wazo daga yanzu wa qala al-fudail ibn iyad fudail sake gabe ga man jalasa ma sahibi bid'a da ne kada da dan bidiya na sai tariqin da yako na fajuz fi tariqin gari da da yako ngocho sufyan sauri rahimahullahu ta'ala ba nun gaga man asgha bi da ne kada shi tuba da ila sahib bida lo bai da bidiya nan kharaja min ismat la ta naga da gugu sai ce ce bayani go da an kede su iya da bid'a da dan bid'a da ma ta dube da ne ga bid'a shi noma ko gada shi bayan bid'a shi ma shi wa gani da imani imani magwaka maƙyaƙi da ya ibo kan gashi ba da yana jina yau ne shubuha wani gozaji ko ebogo zugoyi manu muta ba na sufiyanu sauri rahimahullahu ta'ala ga wukila ilaiha a kuyayen mana ila bida a kuyayen su da lami mutu bidiya wuce ko za a sami tuma ya tula fur biya wasu azo biya falami sake duka gani gayi ma masu jalisu salihi. ko jalisu suyi ka hamilil miski wa nafiqil kif ko ban ko tin zane dia do dia do fe so ba ci wangi na zan be zane de e do fe so ci de de na ke zane ku tla ni ngan be zane zane zune guru ni ru ngo le ga da fe to za kiriki ko da fe to zane ku tla ni na to go de washa umarje tulare ya waya yin ya tare yawa waje kan ku wasu a ciya albarkar yake yanzu ẹ̀kan wọ́n sì ní bí òkú ṣáàbù wọ́n sì náà àti kíyà wọ́n àti gbọ́ọ̀bọ̀ àwọn kan wíkì àti ìgbàgbọ́ ọ̀gádà tó dùn tó lànà ẹ̀sùn gúrù náà tọ̀bú jẹ́ ẹ̀wọ̀n náà ń gọ́wé ní wọn òun gbà yẹn èsù kò yìí àti a al-imam al-bayhaqi to al-imam ibn shi ji Wa ne ji wale ne aide ilimi amma sashi yan bidiya ne ya da shi ba su suko wa shi ba nwa ci da a gada Allah kiyaye mu wannan ka ga da majan kala shubuwa sai gada zato ma ga nwa gada waya ne wadi a zai leke nan bidiya wance ga ne ga wai ganda wancan wadi a zai leke ne ga balita sai bidiya ne ga wai ganda wancan ya ne ba sai ko sun ga zauna ne waje abele approach kem ne bidi aje use ne mana je na listin lalo ne waje abele ki ga wacha yin ji handa ne waje mana je alu sun ji Allah di salamu tuya Imran ibn Affan mini alu sunna ba Imran ibn Affan dalil umma da mini shu'ara wa alu sunna jo amma Imran ibn Affan ne zagin da tayin zagin ta kidawa ne ji da biyo imran ibn asan ya tafi ga yin zagin nawa daga akidan kharijiyya da jin akidan sunnan ta yi zagin na jiyawo before imran ibn da asali da kana su kun zaki na imran ibn atan convince imran ibn atan sai lamu ta kida wa riji har dalib ne imran ibn atan to zane sayyidina ali ta shiga ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa li yabluga min dhil arsh ridwana inni la azkuru hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati inda allah mizana kinna kudin fadin so da diga ta bugo jeff dawudu na biyin bi ga auhallahu tabaraka wa ta'ala ila musa ibn imran alayhi salam sai ki ji luba ne bi musa ne ge imran na aminci ce ki rubuta batu sai ta ga la tujalis ahli bid'i ge sai bi en bid'i e mare fa in kun ga da sai bi yayi faha fi sadrika shay'un wace be da ke location lokaci da ya mai wobo mimma ya kulu na yana en bidiya wace ya gana ukbita fi nari agola da cin wuna fi nari jahannama ne jahannama yau ne ku ke shi ba an dawo dubna bi hindi inda gudiye da na ciga a nabi musa alayhi salam ba ni ce ci je waya wani allah wa da ebogo gafir gafe da su da so ɗan bidiya shi gafe figan imanu e gbaka e e wa da ilimi ma ebo ne na dandi yayi na wafe liya ko gaskiya lalimu ji gaskiya re e zangoci wa ga asal e zangoci wa ga wa gumma mare amma da ko ne je lagan ga bugo rebo go wai za a ra'ayyar ta'un to ji buka da samun wani ya kuru ta suna ne kaunihin wagan yaye na ka a sai sasuwa magagin da sukun a fi shi tubaga ta jeto kuma ladu ba a zaru hun kata da umar lawa a na yi fakun ta bago bi kefu fuzai lif ne ya gamman jalasa sahiba bidiya lam yi wata hikima za na gada fi dutse don bidiya na sai ki ala yaki mai yawa ebe ne yaki mai fahimta ya ji ni fahimta ya dini ma wai ga ilimi tishi ilimi ma alkurani ga suna ya nufi da ni ko? alkurani ga suna ya nufi sallallahu alaihi wa sallami a nufi da jawami kalim Allah inni utitul qur'ana mislu ma'u alquran la inda da shi alqur'ani alladhi diga Allah inni jawabin jawami kalim amin a jawabin la yani ruwa wa go yake mai agwa sun sa riyan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sahabe shi agwa sun hadisi shi agwa sun sunna yau ko mm. e go ki go biyo wale ga da je agwa sun hadisi nan e gaje giwa ya ma barke lashi wa kuma na kamar ba amma alul bidaiji wani ale gaji na bare amma kiyo ya dabuwa hadisi dabuwa fa'ida dabuwa na ya labari nan na zanabi na nan zanabi linnaye nan zanabi bayan nan zanabi da ilamu kazan zanabi di kaza na ta sai zan Allah kiyaye mu ta bogo bago waje ki mata bogo bago waje ibra wa da dai ibra dai daga kutubu ya albidai yiwa ina lawa dai ibra gan da yake mai nauyi daga sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fudail ibn iyad la tadlis ma sahibi bid'ah sai ni akhafu an tanzila alayka la'ana la da sai to dan bidiya ma eh bane me sun da la'na biya la'na biya shi biyo mu wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum wa ga ga ne za je ne je ne je jini fi ayaye jona fake da wuce lugware hatta yaqudu fi sun gare wa ma yusiyannaka shaytan fala ba ba'da dhikra ma alqawmi zalimin ya bago ya zuya bauya ya ga wuce fudere ke gare ga man a habba sahiba bid'a da na gare da je boyayya dan bidiya na a habata Allah wa amala wata ta gare tungiya dole na ba da ya tazi rubudan wajen gane ako? ebe na sashi ya ganna na ji a ajiye ba fudailu gune ya da dananan torí sí ke fi tàkúwó rọ́jú rá ní ọkú ẹgbogbo ọ̀lẹ́gbẹ̀ bídí àti ọjọ́ tó ṣírkà díwọ̀ gbìtú láyá lẹ́yìn àti lẹ́pta da ya haɓatar na amurka wale ta kunan da yin alkasiri na ba lafa sai ba ce to ga gafi da zai yaji asara nan zanen mai jin bidiya nan wani tun bidiya nun wa fe da ya gan wuya ji lada mun da abi da luba sai shi fari ke ni wani lada ya fi fiye ba kibo ya gwana wani ke mina haribi jina wuja ga ga da allazi na dalla sayuhum fil hayati dunya sani ya tuna lubata fi jino wa jikiyo fata ya ke waya hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a a ce ne ga tuna lubata wani ga ayi dana. ebogo ga feda fedun to za dede jima ga ji gana ko ebo dede bo awuci ya ko kama almaru ala khalili yi. fali yanzu ahadukum man yukhalil idza jami to adiniya ma eyau eh, ebogo zube da yana wali eyana eh, la ta la yakul ta maka illa mu'min wala la tusahibi illa mu'mina dan ni zai ya masai mu'mini da ke ce wala yakul ta maka illa taƙi ebogo ebogo wa jikatu wa de ya dirre wa waza kiriki wa ahlus sunna ana gbesechi obi anabiye uje ilimi olotune ilimi wiza kirki wi wangina da waza na akida ya shi'anci akida ya rafidanci akida ya khawarij akida ya mu'tazila akida ya murji'a akida digene ja da suna bana wata ga irin wuce je yamma ka ta da abin ne eh, irin wuce ya ji kiyo ga ta yin ku kawo so mun da abin wato bi babu dai bi babu dai ji fasara ba mi dai ji kaza ba mi dai wani ne ya mu before la da abin kin nan tin ke yana wuce ne ga wala mutu zuniya nan e bane shuba no shuba to kuma khaffafa shuba go zadi uyo ko وقال الفضيل بن عياد Fudail ibn ya daga man azama sahiba bid'a da ne ga da wani dan bid'a fa kada ana la al islam sannan tuzu mai cin ala musulunci aji wa man tabassama fi waji mubtadi'in ba na maga da matsa fi kai dan bidiyo na fakad takhaffa bima anzalallah ne ba na da yana tsaci shin ala muhammad ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man zawaja karimata min mubtadi'in ko sannan magalla egin zagiu wuce da jiyawa ya dan bijiya na wa man zawaja karimata hu mubtadi'an zane ga da la egin zagiu wuce jiyawa ya dan bijiya na fakadi kasa rahimaha zane wa dangiyan wuce wa dangiyan egin zagiu wuce ba wa man tabi'a janazata mubtadi'in zane magana mutu janazan Ɗan dan bid'a na lam yazal fi saqati Allah ta yanzu a dan a kun kiya mu adan fushe so kwa da kaku na wajaba shine wa qala al fudail ibn iyad fudail ibn iyad ga man jalasa ma sahibi bid'a dan don da na da fi so dan bid'a na warisa al ama dan ga an ne yi ma nan ji ga wa le baya yare ma nan wa bele gaske la mi tuya wa qala al fudail ibn iyad fudail ibn iyad ga akulu ma yahudi wa nasrani a ajiye da yahudi ma ajiye da nasare wala akulu ma mubtadi ma ajiye da dan bidiya wa hibbu an yakuna bayni wa bayna sabi bidia mi aji wa ga tsakanin da dan bidia yi de hisnun min hadidin kara wuce kondo na bi daga yan bona wa qala al fudail ibn iyad fudail ibn iyad ga idza alima allah min rajuli to shiga be ga zanana da ba gina na annahu mubjidun li sahibi bidia gaza na ne na dan bidiya bo ga fara lausa kwa fadi wa yan kalla amalu to go tun dokwa wallahi kun sahibu sunna yumali yumali yumali sayo bid'a illa nifaqa e za shi e za shi shi ko sun ne ko ke da jiru faru fa ya dan bidiya ngo be ne faru fa ne e za jinja nga za ngo susu ko mm. sai da tuzuma ga zalle ga je ne munafin ta dago wa mana rada bi waji an sari bida dan maga la ke ba da bidiyo nan malla Allah qalbahu imanan sai ga yin mushigan da imani wa man intahara sa'iba bid'a zan don don maga nan ba da bidiyo nan amin Allah amin Allah yawm al-fadl akbar sai cin ga min la zan ne fa ta cin kiyamo ke fona firgitan ci kwa da nan wa man ana sa'iba bid'a nan maga ba da bidiyo nan rafa'u Allah fil jannati na daraja sai ci ga nan la daraja shi suna da su ce funa alkiyami fala ta kun sahibu bida fillahi abadan intaha wallahu alam wa sallallahu ala na muhammad ko iga liman rubra ya kutub e gabanin shagan fudail ibn ya ga man azama sahiba bid'a fakada ana la hajmi islami ga wadan bidiya cina zanana wato zuma ga ala musulunci yaya ebene bidiyo ya guba gangani ga sunne musulunci a gumiya ni aliyau ma kamartu lakum dinakum ni nan nan ya dini gumiyaye wa atmamtu alaikum mafi ma ni malada ya zabaye wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga dini musulunci gayi addini sako ga musulunci a gumiya ni bidiya da dan bidiya ga musulunci la gumiya musulunci ba yan bidiya shi na na duk da yin doci kaya ga yana jin da ga ba wajen na so a nabi gana so kuma ga ma za ba da haƙƙi ila dalal da a gaske wa ta da ba sai ki sai suna sunna wala ga shi la ce la tigu ya alami a tu gaskiya amma bidiya su ku wai ga ga gere gere kullu hizbin yuma da bayyin farihun sunna wani da jiga alami ato anibi ya alaikun bi sunnati wa sunnati na kula fa'in rashidin alami ato sunna anibi da kula fa'in ar na shi amma wale ga bidiya wani da jiga alami ato yanda ci kayan kora yi mano ci kora yi kungiya mai ci ko efe gwe zan ci wale ga nda jima jikiya kuma wale ga zando na ga ji bidiya ne wale yanda cimini ya sunna rukwa a na ga ji marizu na yunga zuwa jasu jisu lafi ibrahim ya ne rayuwa ba ne zuwa wala mutuwa na jisu

ẹtù omi ní pátá wọ́n ti kí ọ ogun títí yẹnbẹ̀ ti ká àwọn àfẹ́dà sí ọgbọ́n àwọn àfẹ́ ilé ẹgbẹ̀ tó wúrú ká lọ yẹn náà jù lọ nílẹ̀ bídíà ẹgbẹ́gbẹ́ wà ní ẹgbẹ́ ìdàgbé ìdí bídíà wọn àjà sún lọ lúwà bèjè ti sálẹ̀ iná sílẹ̀ ẹjú mẹ́ kẹ̀ṣẹ́ sọ́rọ̀ mọ́dọ́ ànẹ́dẹ́nà ẹgbẹ́ àti pẹ̀lú lọ bàtà iná sílá ẹgbẹ́ bídíà ní oṣù wẹ̀lẹ́ gan wẹ̀lẹ́ ká àjà a shawale ga bijiye gungunin da musulunci da kamun ga malaman jaja ga albida to habu ila iblis min al masiyati bijiya waju ga iblis ga mafiya. to bogo ga fiye wanda bidiya ci mu ga fiye duma ga fiye ju kirari mu da baki bo kawai ga ju kirari wace du wace lu ga wace ku dan da ci shago gaskiya wazan ga bi tafi da bidiyan nan wani masu yanka kan zaun je maji gaskiya saka zama a an ci kura da kiyaye mu gamman ma fi waje mubtadi faqad takhaffa bima anzala Allah ala Muhammad zan dondo na ga zandondo zan dondo na ga matsa jaddadan bidiyo na zanen wani adana yana cin a nisa a sallam nan a da wata basu muka fi waje a ka sadaka fiska na waluya ya ji wani ciwo sadaka kuma ji ne akwai bugun waji jira ji biyu inda ya bane wani musulmi ana ya wato man zawaja karimata mubtadi an fa kari qata rahimaha sanan ga yi zagi da da dan bidiya ne sanan wa dan yuba to ga mun go wo ga je yin zagi wa ci la ci ne la ne nan yo ce ci ku ya ji ne e ba ci zanen da tabiya wangi e ta ci zanaje sinaye ji emici zanaje bidiya maji krimina ya cinci zane maji amana zane maji ilimin wani yadda shiga wasu yadda ne ejiwo mai wu mai wajiwaye iza ataku man tarzona dina wa kuluka fa zawjuhu da ne ga ji imani da ya ga ya ga da ji da dini da tabiwi ne ga ji yagin zagi layu wa illa kun fi dadin fi da fasadun kabir kada ga fi ci cikin da ba ne ya kimbu Ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bago wale ga ya zuci nuri zaman tabi'a janazata mubtadi lam yazal fi sakhat Allah ta yaji A wale ga ga fudail ne bata ne ga ga ga tiki go yanzu ya be dan bidi amanin go yona wan a lo suna jiga ga bidi a bata ja kafiriya ko jiga ne wa man salla salatana wa takbala qiblatana wa akala zabihatana mana ni sallah da shi yayi mu je wa qibla yayi mu je ne suna zane musulmi من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يصعب له كلمة ألقى إلى أمر مروق منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل dan dondo da gani da kyadi da wajibu ta bi gaskiya na sai Allah annabi Muhammad mai tuce yace ci annabi Isa mai wuce yace ci a janna mai gaskiya na mai gaskiya ta ce zana daga da jina alama kana min amali usama za bayan za ta da yalla gana ani ga usama u bayan wala yalla gana kiwa kiwa ga yalla ga bi fa'al kiyami al sunna ji ga fira ku dala bata shi kafira a a kana ne diga alumu ya da ga 73 kullu afin nar illa wahida nan a ga kullu afin nar kullu ku faru kullum ku faru mm. ai alul wa'idi nga ba so yaci wujan azaba wa ba so yaci in fa gani da yayi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to ti ala wa fi ga ba ta mo to ti ma wa ga ci biki na enu go yake bi wa abun nan bena bi aje martaba nya bi ga doji dan wace bidiyo ya akida dan wace bidiyo ya yutu dan wace bidiyo ya lafiya dan wace bidiyo ya kiyo al-idafiya zanga ti bidi oto ne wajen oto buje ji won wai zanga o gudu ja zanga ti bidi ana wajen ke da ga jadi zanga ti bidi ana mu wajina gaskiya wa zan ci da ya gu bidi ya gu zanga ti ma bayani tulai wa mai fiye gbadda dun gon ya ke gwa ni waje zanga shiga ila irin ni a a zanga ti oto ma di lai mi la ka ki ba no sai gelo na ya ko gaskiya ya ci bodo ebogo a sunna E, ga zan do ne ga ya ba ni wa ji kafira en bidi ya ji musuku ake e ba gravity ya gu to suma yan bidiya shi alu suna je tirita tirita a musulmi daga wala ji ganewa a ga jihajeli e ja ku sallah a ga jihajeli e fuwanu a ga jihajeli e su agun masu da ta yi musulmi yau ɗaga ƙibo haƙƙiyar musulunci wanda yi dambu haƙƙuli musulmi halar musulmi kamusu haƙƙiyar musulmi ta ce musulmi gutsun ba ce da sashen da shi kaya ganin janaiza ne ganin abeke zanoci ne ji bidiya mai zailo bidiya ma di kasai ta da bidiya wacce in gaji a su za da yi bishe musulmi da naucin gabe janaiza shi ma ebo je zanoci ga sun ya fe ji bidiya wacce ma amma da a gaza yake na alaji ke alawa funu alawa da sallah ebo ake musulmi na ta ci wani kana hukun sifin bai je mai bi kakuna gutu a wari jinan ba ta zanoci shi kijon a fe lo ijuka e sara to le jade na to sunan ila shi na ajiyar soja adamin grupu zai na ali ba amma ko sai na ali amma ja zai na ali ja ji sallah da wata bo Musulmi ga ito sun ikuwa na baga bazu na ala ba ba'd wani gani ko e buga alu na ji e ga galibi dai bani aji tafiriya kawari ji na ji fiye wu um musulmi ji fiye zu um musulmi ji a ah, abdullahi ibn habab, wu um, wuju wuju yin zagi wu

la yajiru man ku janalu qaumin mm. ala alla e wani zaba da wani ga ta ma suna zuma ke luwa a suna yi mai ya sayan wani da rike fiye doro jiya na ko bara masu jira wato ya ce mai wajiri ayan maslaha da mafsada ba ga waji bara ba zan ce wa wani dosa waji to bara ba mun ne ina waji ne inda mun ya amfana wa ti consider be ki kagbo ya alusuna yi be to gbogun to ayan ji wuce bo pata ne kai da ji ne fi ita fi ya fi da ji ne waro ita fi ne ga hajjul mubtada ya ba ibn abdullah abu zaidina ya ga wuce shi fi ba ga so wa ne ga mota ya ga yafu nan wa la in general na zanu ta bayani bi ta ga bayan bidiya ji ne wa shi kafiri na for more clarification on this issue da litafi da bane ga al-usulu allati bana alaiha al-mubtadi'atu manhajuhum fi tabdi ya mu munim salim mun ke da more clarification da yatin mas'alan na sai insha Allah ta'ala ina naga katun sharh sunnati al-imam al-barbahari wa zu daga bane ya chaka kai litafin nan har da ba da ibe jozoyi nan nan ya ba da ceci ba da ji daidai nan sai ci halaluya ba da ci mutuna sai ci fadi yi sai ci ya ke wuya yi ya e ji makanta yi yo yi ɗe dokuwa yi ci gini dokuwa ba da ci mutuna bici ciyen yi yi yo ya kpagbe yi bi ya yi yi zan bi tambaye e e yi da ja ya ci yi ya gwaya sai ci bai tushe madan ya ga wuce ba sai ci fadi yi sai ci wi ba na je ka gana sai ci ayi da aljanna sai ci gini biyane sai ci azuba yi ge sai ci ilimi a jamfani wani albarka yana da ba za a je ganye ko karin bayani ko gyara ko nocina musa da lagosu suna na na na suna ce na a anina ce da ne yara alabar su

wale zanen na na wuce ga a gan wula gusu sunana nan wale tobu nana a ba su sun nagu musulun coci bu tabi da wa Allah wala kun ji gan musulun coci ga imana ma ci gani bi a rubu ya ga ga ji wuce min wuce mun ci mini masajiru talakai bayan su faye shi je bayan da sun da shi ba Allah wala musala kalmar arziki ne arziki ne igbololo development insha Allah subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka